A música This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na sarfi Hashin Gumel tare Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wannan shirin na daren yau Talata. Shashi daga watan Yulin shekarar 2024. A cikin shirin za a cewa yayin da wasu matasa ke yunkurin shiga zanga-zanga a Najeriya, rundunar 'yan sanda ta ce a shirye take ta kare lafiya dukiyar al'umma. Hawa kuma za a ji cewa majalisar dokoki ta jihar Kano ta amince da wani kudirin doka da ya ba damar ƙiro da masarautu uku masu daraja ta biyu a jihar. Sai kuma shirin Allah ɗaya gari banban da ramatar garba za ta kawo mana. Haka kuma za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine ya kuke kallon kiraye-kirayen shiga zanga-zanga da wata matasa ke yi a kafofin sada zumunta. Lambar da za a kira ita ce alama tarawa ɗaya bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Amma ba duka sai an fara da shan labaran duniya tukunna. To jama'a Assalamu alaikum. Wasu hare-haren sama da Isra'ila ta kai sun halaka mutum kusan 60 a kudanci da tsakiyar yankunan zirin Gaza a cewar jami'an lafiya a yankin na Falastinawa. Hare-haren na zuwa ne yayin da dakarun Isra'ila suke kokarin kawar da mayakan Hamas waɗanda take zargi suna ɓuya a unguwannin da ke da cunkoso. rotanni sun ce hararen na isra'ila sun fada akan akalla wurare 40 ciki har da wasu gine-gine da ke dauke da ababen fashewa hamas na zargin isra'ila da zafafa hararanta a 'yan kwanakin na a matsayin wata dabara ta kassar matsayar tsagaita wuta da ake kokarin cimma ita dai isra'ila ta ce har nata kokari ne na kawar da mayakan na hamas 'yan sanda a kenya sun yi ta jefa hayaki mai saƙwalla don tarwatsa masu zanga-zanga a nairobi da wasu biranen ƙasar. kasar masu boron na zargin shugaba william ruto da rashin shugabanci na gari inda suke kira da yi murabus a birnin nairobi 'yan kasuwa sun rufe shagunansu gudun kada a yi musu sata kamar yadda aka gani a zanga-zangar da aka yi a makon da ya gabata a lokacin da masu boron suka ɗunguma zuwa ginin majalisar dokokin ƙasar lamarin da ya kai ga mutuwar mutane da dama masu zanga-zanga sun rufe hanyoyi a yau talata ciki har da babbar hanyar na namanga da ke wajen birnin nairobi inda suka kunna wuta bayan da ya sauke majalisar ministocinsa a makon da ya gabata shugaba ruto ya alkawarin nada sabbin ministoci waɗanda ya ce za su kunshi wakilai daga dukkan ɓangarorin ƙasar. jami'an tsaron farin kaya a nan amurka sun nuna goyon bayansu ga sauran hukumomin tsaron kasar yayin da suke fuskantar suka bayan da wani dan bandiga ya yunkurin halaka tsohon shugaban amurka donald trump a ranar asabar jami'an sun kwatanta lamarin a matsayin wani abu da ya nuna gazawarsu duba da cewa su aka ɗora alhakin kula da lafiyar shugabannin kasar bisa yadda aka tsara an bar wa jami'an tsaron farin kayan alhakin kula da farfajiyar inda trump yake gangamin yakin neman zaɓensa. sa yayin da rufin gidan da ɗan bindigar ya ya harbi na karkashin kulawar 'yan sanda. The American people can rest assured that we will leave no stone unturned. Daraktan hukumar da ke binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Ray ne yake cewa muna tabbatarwa da Amurka cewa sai mun ga abin da ya ture wa buzu naɗi a ƙoƙarin da muke yi na gano yadda wani al'amari ya faru. wasu malata taron gangamin yakin neman zaben na trump sun ce sun yi kokarin jan hankalin 'yan sanda a lokacin da suka hango dan bindigar kan rufin gidan da ya yi harbin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun rasha yau talata sun ce makamansu na kare hare-haren sama sun lalata wasu jirage mara matuka guda goma sha uku da ukraine ta harba musu yayin da hukumomin ukraine da ke kan iyakar kasashen biyu suka ce harin ya yi wa rashar barna ma'aikatar tsaron rashar ta ce sun lalata tara daga cikin jiragen mara matuka a yankin da ake kira rostov kuma hukumomi sun ce babu wanda ya ji rauni sanadiyar har-haren Struggling with manpower shortages, overwhelming odds, and uneven international support. Wakilin kamfanin jallancin labaran APK ne ke cewa yayin da Ukraine take fama da karancin sojoji da rashin samun cikakken tallafi daga kasashe, kasar ta mai da hankali wajen kere-kere na fasaha jirage mara matuka. rashar har ila yau ta ce ta dakila wasu hare-haren jirage mara matuka a yankunan belgrade kursk da zoronez a yau talata hukumomi a pakistan sun ce wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a wani dan karamin asibiti a arewa maso yammacin kasar ya halaka fararen hula biyar da sojoji biyu kafar yada labaran dakarun kasar ta roito cewa waɗanda harin ya ritsa da su sun hada da wasu mata biyu ma'aikatan jinya da yara biyu da kuma wani mai gadin asibitin wanda ke gundumar dar al ismail khan rotanni sun ce jami'an tsaro sun yi aron gama da maharan inda su ma suka halaka uku daga cikinsu ya zuwa lokacin hada wannan rahoto babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan hari amma hukumomin ƙasar ta pakistan na zargin rashin kungiyar taliban da aka haramta a kasar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yayin da matasa a najeriya ke ci gaba da harma shiga zanga-zanga gama gari a kasar jami'an gwamnati da hukumomin tsaro na ci gaba da aiki a bayan fageren tabbatar da kare lafiyar dukiyoyin al'umma wakilin na yankin najeriya talami da bakar sokoto ya aiko mana da wannan rahoto wannan lamarin dai ya ɗauki hankalin ƙasashen duniya daban-daban maimakon kuma hukumomi a ƙasar ta najeriya su fito fili su yi cikakken bayani dangane da batutuwan da 'yan najeriya suka bijiro da su kan wannan zanga-zanga kamar yadda masu sharhi akan al'amuran yau da kullum ke faɗi to sai dai kuma kwatsam jami'an tsaro a ƙasar sun fito sun bayyana cewa suna ci gaba da yin shirin kota kwana musamman kan abin da ka iya baya da hakan ya sa na tattauna da kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Ribas Ola Tunji Diso ya ce yana cewa ne mun samu bayanai na sirri kuma kowace hidikwatar tsaro na jihohi suna sane kuma an ɗauki matakai sannan kuma mu a jihar ribas mun riga mun shirya kuma muna tattaunawa da shugabannin matasa da kuma shugabannin jama'a domin jin kunnan matasa saboda kada su tada zaune tsaye a shirye muke mu kula da rayuka da ɗimbin dukiyoyin jama'a jami'anmu a shirye suke suna da kayan aiki sannan kuma suna da horo za mu fuskanci kowane irin kalubale a sassan jihar Rivers. Da haka kuma ya sa na tattauna da wasu 'yan yankin na Niger Delta da ma mazauna yankin dangane da wannan zanga-zanga ta gama gari wadda yake dai a baya malaman addini na musulunci da na kirista suna ta kiraye-kiraye da kada a yi wannan zanga-zangar ga abin da suke cewa. Ah, the, the truth of the matter is that we cannot shy away from responsibilities. Oh. Wannan yana cewa ne sunana Dick Saroni kuma gaskiyar magana shi ne. ba a yi ma 'yan Najeriya abin da ya kamata ba musamman ta bangaren tsadar rayuwa kuma abubuwan da ke faruwa a yanzu a Najeriya san ba demokuraɗiyya ba ne dalilin da ya sa jama'a kenan suka shiga cikin halin da suka shiga ta yaya ana cikin wannan halin za a saya wa shugaban ƙasa jirgin sama ai wannan murenin hankali ne dukansu sun ware makansu kuɗaɗe ba tare da la'akari da halin da ake ciki ba. Ita ma wata 'yan yankin na Niger Delta da ke da suna Tina ta ce. the way the country is going on, the way the state of living is. Rayuwa ta yi tsada matuka a yankin na Niger Delta, kuma wannan matsala ba ƙaramin tashin hankali ba ne, shi ba ruwan sha, ba tsaro, ga tashe-tashen hankula a sassa daban-daban na ƙasa, su ma wasu 'yan arewacin Najeriya da ke zaune a jihar Rivers ga abin da suke cewa. Sunana Alhaji Ya'u Shigona, Funtuwa Lokal Gamma. To ni ina ganin har in za a yi zanga-zanga ta zama ɗan Najeriya alkhairi, wallahi ina goyon baya ɗari bisa ɗari. In kuma za ta zame aka san haka to Allah za mana abin da ya zama alkhairi sunana Alhaji Sale Shehu Dumbula ni mutum karamin hukumar tsanyawa ne a jihar Kano har ko da yaushe matasa an kasa sama musu aikin ayyukan yi a kowace shekara idan ka duba kowace jami'a take Najeriya ɗalibai nawa take yayi amma gwamnati babu aikin yi kamfanoni gaba ɗaya kamfanonin da suke arewa musamman mu arewa arewacin Najeriya babu wani kamfani guda ɗaya wanda yake existing wanda yau za a ce za a ɗauki mata a sa ayyukan yi sunana Abubakar Sadiq Mai Damma gaskiya wannan zanga-zanga shirye muke mu bada haɗin kai gare ta saboda cikin yanayin kunci wanda gwamnati ta samu. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To Mahadala a gaida Lamido Abubakar Sokoto. Idan muka leƙa jihar Kano kuwa, Majalisar Dokokin jihar ce ta amince da wani ƙudurin doka da ya bada damar ƙirƙiro da masarautu guda uku masu daraja ta biyu a jihar. Sai dai masana sun ce matakin zai buɗe sabon shafi na takaddamar siyasa. wadda za ta dabebe sha'anin masarautu a jihar. Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. 'Yan majalisar dokokin na Kano bayan karatu na biyu akan daftarin dokar a talata sun amince da shi ya zama doka inda a cikinta aka kirkiro da masarautun gaya da karaye da rano kowannensu masu daraja ta biyu kuma suna ƙarƙashin kulawar sarkin Kano. Mame Bello butu da ke zama mataimakin shugaban masu rinjaye na majalisar ya yi ƙarin bayani. Saboda tarihi da muke son na wancan gurare shine yana da kyau sarki ya samu wasu manyan mashawarta na kusa da shi wanda ba sai ya tara hakimai gaba ɗaya ba. Wanda ya tafi kawo hikimar cewa to mu ɗauko wancan tarihi na sarakunan nan shine sarkin rano sarkin gada sarkin ƙara. Wace to ya kamata a sama musu matsayi su zama masu daraja ta biyu don kuma wasu shawara da duk wani abubuwa in aka taho za su fara zama su tuna sannan su ga kuma za su ba gwamnati shawara. Masanin tarihi Farfesa Tijjani Muhammad Naniya ya yi tsokaci game da wannan al'amari. A tarihi abin daman da aka nuna da rano da gaya da kara daman sarakuna ne da su. Domin su ba kama su aka yi da yaƙi ba a tarihi. Aminci ne da neman kariya da kuma girmama juna da haɓakar da Kano ta yi ya sa suka danka kansa a hannun kan da lura da su. Saboda haka abin da aka yi yanzu ci gaban wancan abu da ya to fiye da shekara ɗari biyar da ya ta wuce an yarda da wannan matsayin nasu nasu na yanci da suke da shi na matsayinsu na sarakuna wanda ya nuna cewa sarkin kano ba zai musu shishigi wajen al'amuran da ya shafe su ba sai dai abubuwan da in za su kawo ɓaci ne a zamantakewa shi ne shi ma sai an zauna wajen tattauna a majalisa ta sarakuna ta kano sannan a kawo abin a kawo magana amma ba za a yi musu shishigi wajen tsarin abubuwan da suke gudanarwa ba hatta ma irin tarukan da za su yi ko na daba ko na wani abu Kano ba za ta iya musu shi a cikin sama. Gabanin rushe su a watan mayin da ya gabata masarautar gai da karaye da rano na da kimanin ƙananan hukumomi goma a ƙarƙashin su, amma rage musu daraja a wannan sabuwar doka ya sanya gaya da rano na da ƙananan hukumomi uku su yayin da masarautar karaye ke da guda biyu. Shin ko wannan mataki na Majalisar Dokokin Kano zai kawo ƙarshen dambarwar siyasar da ta dabaibaye tsarin masarautun jihar Kano? masanin kimiyyar siyasa dr sa'idu ahmad dukawa na cewa zai yi wahala bisa hasashe al'ummar waɗannan yanki su ji daɗi saboda da a ce da aka dawo da sunusi a ce sauran sarakunan duk su dawo yadda suke kamar da daraja ta biyu amma sai aka ce a rushe sama yanzu kuma da aka tashi naɗa su sai aka farfasa su fasawar da sarkin kano iji ba daɗi ba ya so ai su sai aka yi musu shi kuma aka dawo masa da abin da yake so wannan ban yi zaton waɗannan al'ummar za su gamsu da haka ba saboda haka wannan sabon shafin da barwa zai buɗe a fagen siyasa. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da kafa sabon tarihi a Kano, inda Malam Muhammadu Sanusi na biyu da Alhaji Aminu Ado Bayero kowannensu ke tafiyar da harkokin mulki a sa tare da hakimai. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. To a nan Washington DC, agogonmu na cewa karfe 4 da minti arba'in da hudu. na yamma. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja na zalla. Wani gari bai kai gabas da nisa ba. Wani gari bai canje ja a suna. Madalla, jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bambam. Shirin na wannan makon ya yata zango a birnin Salzburg na ƙasar Austria inda wasu baƙaƙen fata musamman waɗanda suka fito daga ƙasashen Afirka suka haɗa wani ƙasaitaccen biki a ƙarshen makon da ya gabata. sun miƙa goron gayyata ga kowa da ke zaune a ciki da ma wajen ƙasar ta austria kowace ƙasa da abin da ta yi amfani da shi a bikin don nuna irin baiwa da daraja da kuma arzikin da Allah ya huwace wa nahiyar ta Afirka. na tallata kayan ado na mata a bikin a kokarin da muke yi na ganin al'adunmu sun ci gaba da samun karbuwa a kasashen turai kamar yadda mu ma muka arin tufafinsu to an dai baje kayayyakin al'adu na ado da nau'in abincin gargajiya kala-kala masu yin kitsan gargajiya na taso ga makaɗa da masu goge ya zuwa kunshi da kayan ado na mata da na maza a yayin wannan bikin. A biyo mu don jin yadda wasu 'yan Afirka masu kishin ƙasa ke son sauya tunanin waɗanda ke wa nahiyar kallon ƙasƙanci a cikin shirin da ni Ramatu Garba Baba zan gabatar. kare martaba da kare al'adun afirka shine taken bikin masu kallon kayan kawa na tufafin gargajiya na 'yan afirka su suka so mu buɗe filin inda zankaɗa zankaɗan 'yan mata daga sassa daban-daban na afirka suka caɓa ado sanye da tufafin gargajiya suna tafiyar kwalisa afaf abdul'al na ɗaya daga cikinsu. mun zo bikin danmu mu talata kan ado na gargajiya a kokarin da muke yi na son ganin al'adunmu sun ci gaba da samun karbuwa a kasashen turai da ma duniya baki ɗaya muna alfahari da tufafinmu na gargajiya shine mutuncinmu kuma shine tarihinmu jam kaɗan da gabatar da tufafin aka samu cinkoso a shagon da ake sayar da tufafin da aka tallata. Daya daga cikin dogayen rigunan da na tallata na yadin Kampala an sayar da kowane guda kan euro 200. Euro 200 kamar yadda aka je, aka yi ta sayar da doguwar riga ta mata wato kwatankwacin naira dubu ɗari biyu da 'yan kai kenan a kudin najeriya wannan baturiyar mai suna nina kof ta sayi doguwar rigar guda. Uh, <laughs> ina son wannan doguwar rigar don da hana aka saƙa sannan ga launi daban-daban da ke daukan hankali da sanyaya mini zuciya. <laughs> Gaskiya ina son tufafin gargajiya na Afirka. Sai dai wasu daga cikin waɗanda suka ka kayayyakin na gargajiya na ganin da a ce ana sayar da kayayyakin da araha to ba mamaki wata rana a wayi gari duk inda ka juya ka ga ana sanye da tufafin afirka a turai in ji madam betty ado we always do small sales because it's very very flexible when it come here what i want to uh, tell my african uh, colleagues opening shops tunda ana samun cinikin tufafin a koda yaushe ya kamata a sassauta farashin duk da cewa akwai kalubale na tsadar biyan kuɗin shago da haraji masu yawa amma wannan ba zai hana samun riba ba muddin ana samun ciniki saboda haka shawarar da zan baiwa sauran 'yan uwana da muke wannan sana'ar tare kenan kada a tsawwala don an ga ana nan turai ne to a gefen taron wasu da suka shahara a fannin dafe-dafe su ma sun yi amfani da abincin gargajiya a tunatar da jama'a a game da arzikin nau'in abinci kala-kala da nahiyar afirka ke alfahari da su the food was very very very good <laughs> like african food every day daga bisani an ci gaba da shagulgula da kaɗe-kaɗe na gargajiya inda mahalata bikin suka cashe da kiɗan gargajiya na 'yan ƙabilar kwazulu natal da waƙar marigayiya brenda fasi ta afirka ta kudu. kammala bikin da wani jawabi mai sosa rai daga bakin shugaban wata kungiya da ke rajin kare haƙƙin baƙaƙen fata. Dr. Ike Okafo wani ɗan Najeriya ne da ya bayyana damuwa a game da yanda waɗanda ba baƙaƙen fata ba suke sahun gaba a bayar da labarin Afirka. Amma yanzu ya ce lokaci ne da ya kamata a ɗau mataki. Um, our intention is to change the narrative of the way the white people we live in their country see us. The majority of them don't have respect, they don't recognize us, and there's a lot of racism around. And so uh, to encounter this, we have to be a little bit more intelligent in providing things. Burin mu sauya tunani da kallon kaskanci da wasu turawa da muke rayuwa da su ke yi mana. muna son ganin mun kawo gyara ga wasu batutuwan da suka jima suna ci mana tuwa a ƙwarya wato mu baƙaƙen fata da ke rayuwa a ƙasashen turai idan aka lura za a gane cewa wasu da dama daga cikin turawan ba sa girmama 'yan afirka ko ma daraja mu ga kuma matsalar wariya da muke fuskanta don haka muke amfani da wannan taron don jan hankalinsu. su mun samar da shirin da muke yi wa take da african heroes wato tarihin gwarzayen afirka a takaice mun gaji da yadda tura ke bayar da labarin tarihin rayuwarmu muna son mu samu dama mu faɗi da kanmu don waka a bakin mai ita tafi daɗi and no hunter will tell a good story about the lion so we stand to tell a good story of about ourselves dai kammala taron bikin da sauke wasu manya-manyan zane-zane na wasu gwarzayen afirka kamar su nelson mandela da kwame nkrumah da fela kuti da kuma chino achebe da dai sauransu madalla. To da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku na huta lafiya daga nan birnin Salzburg na ƙasar Austria. To madalla gaida ta garba yanzu kuma lokacin da zamu buɗe layin waya domin ku kira ko bayyana mana ra'ayoyinku kan maudu'in mu na yau ya kuke kallon kiraye-kirayen shiga zanga-zanga da wasu matasa ke a kafofin sada zumunta. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Kada a manta a ƙara alamar tara da ɗaya. To gashi mun samu kiran mu na farko. Wane ne akan layi? daga abuja wane ne akan layi to da alama kamar na abuja to kada mantawa jama'a lambar da za a kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to gashi mun sami kira daga kaduna wane ne akan layi daga kaduna Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam ya suna malam. Masha Allah kai tsaye kuna tare da Usman Dan Fulani anguwar rana Abuja tarihin Najeriya. Usman Dan Fulani daga Abuja to Usman muna sauraron ka me zaka ce kan wannan ina mu na yau? Hello assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Sunana Ibrahim Alarama daga Rigaciku. To Malam Ibrahim Alrama ya kake kallon kiraye-kiran da ake na zanga-zanga a kafofin sada zumunta da matasa ke yi? To, wannan kiraye-kiraye ni zan iya cewa kusan dole ne ta sa matasa suke na ganin irin tsanani da kuma kuncin rayuwa da ake ciki. wanda kuma izina ne ga ita gwamnati ta san menene ya kamata a yi tun kafin wannan lokaci ya yi don bai dace a ce gwamnati tsaya tana zira wa matasa ido ba tare da fito an yi da ba tare da ta fito ta musu bayani tare da gani su to malam ibrahim baka gani cewa ana kokarin a dakatar ne saboda kar a je a tsokarin gyaran gira a ido a'a yin shi fa bai da wani amfani matuka musamman a nan najeriya zai wala a ce an yi zanga-zanga na lumana karshe abin da zai haifar ne ake gudu amma mene to mala ibrahim mun gode bar mu je jihar naija wane ne akan layi to na ji ka daga kaduna to wane ne daga kaduna ya suna mala na kaduna Alhaji Musa Garo ne. Alhaji Musa Garo muna sauraron ka. Ya kake kallon wannan kiraye-kira da ake na shiga zanga-zanga a kafofin sada zumunta? To alhamdulillahi wannan magana shiga zanga-zanga da ake ta matasa suke ta kiraye-kiraye dangane idan muka ɗauka ya kamata a ce ita gwamnati ta tsaya ta kalli abubuwan da ya kamata hmm. dangane da wannan al'amari saboda idan muka ɗauka kaga ita zanga-zanga ne idan aka shiga ba a san ina za ta tsaya ba ko ba mamaki a shiga wannan zanga-zanga a zo a ke fashe mutane kaya ana sata kayan mutane kuma abu ya zo ya zama rikici to ga inda ita gwamnati za ta tsaya ta kalli abubuwan da matasan suka tsara ko kuma suka roƙa da gwamnati ta duba musu to ya kamata a ce an tsaya an yi abin da ya dace gwamnati ta duba maganar subsidy din nan da ya kawo mutane masifa a ƙasa to ko da shi aka cire ko kuma aka dawo da man ya rage ko da ɗari uku ne ko ɗari biyu da hamsin ina ganin za a samu ci gaba za a samu to alhaji musa garo zan ga muke fata ba ƙarshe ce muku fata kare alhaji musa garo na gode to mun gode alhaji musa garo bar mu je barno wane ne akan layi Abdullahi daga nan birnin Sirrar Sallo kan to malam me zaka ce kan ya kake kallon wannan kira-kira da ake na zanga-zanga gaskiya kira-kira ne ya zama dole ne ga matasan najeriya domin su matasa suna cikin wani haƙula'i na wanda dole sai an yi wannan zanga-zanga to ai abin da ake gujewa shine a je a yi kuma tsoka ne ido ba a samu abin da ake so kuma a ta lamari a ah, insha Allah duk wannan ba zai sa amma dai muna so da gwamnati ya gane kan cewa wannan maganar za a mai yanzu na kan zanga-zangan nan ya canza su suka ga su ke ba da talakan Najeriya wahala. To mun gode kwarai da gaske bari mu je Niger wane ne akan layi? Eh, Muhammadu Gali ne da magara. To Muhammadu Gali muna sauraron ka ya kake ganin wannan kiraye-kira da ake na a gudanar da zanga-zanga musamman a Najeriya? To zanga-zanga insha Allah abin da muke ma yan uwa mai yan Najeriya fata eh, muna taya su addu'a Allah Ubangiji ya hudda Najeriya da wannan kasashen namu daga cikin ibtila'i da muka shiga. Bayan haka nan zanga-zanga ba ta gyara komi sai dai ta bata. Ina fatan mutane yan Najeriya yan uwanmu mu roƙi Allah Allah kamun wannan sauki su kuma magabata su duba su ga yadda yan Najeriya suke cikin wannan abin da ya same su. ya kamata magabata su tausaya ma talakawan su to malam Musa Gali eh, mun eh. gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka da ka bayar ko kuma da ce da wannan gudunmawa da ka bayar wannan shirin kuma da daga wayan ka ne ka karshen daga wayan mu a yau za mu ba ku dama gobe ku kira ku kara bayyana mana ra'ayoyi mun gode. To masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe laraba inda za mu kama ku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kamar ko da yaushe za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshin mu na Hausa.com. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalo Ditiya ne kama ku shirye-shiryen mu na yau sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta tare da bada umarni har ma da injiniyan mu ta yau. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.